الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الله عز وجل قد حص أربع كلمات بفضائل عظيمة وميزات جليلة تدل على إذن شأنهن ورفعة قدرهن وعلو مكانتهن وتميزهن على ما سواهن وتميزهن على ما سواهن من الكلام وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ورد في فضلهن نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عدم شأن هؤلاء الكلمات وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة فإليك أخي المسلم هذه الفضائل فتأملها بأماكن عسى أن يكون فيها تحديد للهمم وتنشيط للعظائم وعون على المحافظة على هؤلاء الكلمات والله وحده الموفق والمعين على كل خير ولا حول ولا قوة إلا به العلي العظيم فمن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن أحب أحب الكلام إلى الله فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه أبو داود السيالفي في مسنده بلفظ أربع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن فضائلهن ما ثبت في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان البيهقي بإسناد جيد عن هاشم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني كذب إني قد كبرت وضعه أو كما قالت فمر لي فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال سبه الله مئة سبه الله مئة تسبيحة فإنها تأذن لك مئة رقبة تؤتكينها من ولد إسماعيل وحمد الله مئة حميدة تعدل لك مئة فرس مصرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبر الله مئة كبيرة فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة وحللي مئة تهللة قال ابن خلد الراوي عن عاصم أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به قال المنذري رحمه الله رواه أحمد بهذا إسناد حسن وحسن إسناده الألامة الألباني رحمه الله جعلني الله وإياكم من الذاكرين ورزقنا شكره مع الشاكرين فأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم godiya godiya na tafi daga Allah makadaici idan Allah da aminci ne ga annabi Muhammad da aran sa sahabban sa gaba dai bayan haka ya koyan wa musulmi hudurar mata yau tana magana akan falalar kalimomi guda hudu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ke fanci wayannan kalimomi guda hudu da falala bi girma da bambanci mai nisa wanda ke dalili akan girman sha'aninsu da ɗaukaka darajarsu da matsayinsu da bambantar su daga wasu kalimomin da ba su ba daga cikin kalamomi wayannan kalimomi na tsofa da yawa sun zo game da bayanin fadalarsu da suke dalili mai ƙarfi akan girman sha'anin wayannan kalimomi da abin da kuma yake samuwa ga wanda ya tsayu da su na mai yawa da falala mai fifiko da alkhairi ke jiranci a duniya da lahira ya kai dan uwa musulmi wa'annan falaloli ka lura da su ko tsammanin ya zama sun yunkurar da himmarka sun ɗaɗa anniyarka su zama gudunmuwa akan kiyayewa akan wa'annan kalimomi guda hudu Allah shi muna muwafaka na ɗaya daga cikin falalolinsu. wayannan kalmomi su ne kalmomin da Allah ya muslim ya rawaito a hadisin sa sahihi daga samura bin jundabi radiyallahu anhu yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi sayuwar kalima a wurin Allah ta'ala kalmomi guda uku babu damuwa a gare ka duk wanda ka fara daga cikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar a hadisin da Abu Dawud da Tayalisi ya rawaito da wani lafazin kuma kalimomi guda hudu suna daga cikin tsarkakakkun kalimomi kuma suna cikin alkur'ani ba damuwa da kowane kafara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na biyu daga cikin falalolin wa'annan kalimomi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa wa'annan kalimomi sun yi zabuwa da tsoyuwa a wurin sa biye da duniya da abin da ke cikin ta gaba daya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shine abin da yake tsoyuwa a wuri na daga duk abin da rana ta kullo a kai na uku daga cikin falalolin wannan kalmomi masu tsarki abin da ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah da shu'abil iman na al-Baihaqi rahimahullah da isnadi mai kyau daga Asim bin Bahdala daga Abi Salih daga Ummu Hanin biyar Abi Talib tace manzon Allah ya gita a wuri na sai nace ya manzon Allah na tsoho tukuf na yi ramni ban iya wasu ayyuka da ya kamata a gabatar ka hore ni da aikin da zan yi ina zaune yake ki ce subhanallahi sau ɗari idan kice subhanallahi sau ɗari za a baki lada daidai da ke iya wata bawa guda ɗari daga cikin ɗayan annabi Ismaila ki samu ɗayan annabi Ismaila su ɗari duka bayi ne ki sai ya saki ɗaya ki ce Allahu akbar sau ɗari idan ki ce Allahu akbar sau ɗari ya yi daidai da ke yi sadaka da rakuma wadda aka sarkawa mata kalidi wadda kuma Allah ya karfi sadakar rakuma guda ɗari ki ce la ilaha illallah sau ɗari idan ki ce la ilaha illallah sau ɗari ladar ki za ta cika tsakanin sararin samaniya tsakanin ƙasa da sararin samaniya kuma ba wani wanda za a ɗauki aikin za a yi sama da shi a wannan yini ba ce sai wanda ya yi kama da naki ba ce sai wanda ya faɗi irin abin da ke faɗi ya ku bayan Allah mu da wannan gara basa da wannan lada mai yawa da Allah tattara a ƙarƙashin waɗannan kalmomi masu ƙarfi da albarka na hudu daga cikin falalolin waɗannan kalmomi su waɗannan kalmomin guda hudu suna karkare zunubai ya tabbata a cikin musnad da sunan tirmidhi da mustadrak na hakim rahimahumullah daga hadisin Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wani mutum a bayan kasa da zai ce la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah ba ce sai an karkada zunubai ne ko da sun yi kumfan teku yawa imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan al-hakim ya inganta shi sahabi ya tabbatar da shi akan haka al-albani ya halsana shi wannan gara ba mai girma falalata mai yawa musamman a daidai wannan lokaci namu da ayyukan zunubai da maganganun zunubai suka yawaita na biyar daga cikin falalolin wannan kalimomi su wa'annan kalimomin a matsayin da shi ne a cikin aljanna duk ka hurta wa'annan kalimomi to kamar ka daga itaci a cikin aljanna tirmidhi ya rawaito daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na gamu da annabi ibrahim daren da an kai isra'i da ni yace ya kai annabi muhammad ka ce ina gaida al'ummarka kuma ka ba su labarin aljanna kasar ta mai tsarki ce ruwan ta masu daɗi ne kuma ita filaye ce masu faɗi abinda addashe na gidan aljanna shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saboda haka gonarka ta aljanna itacen da suke shishirke a kewayen gidanka na aljanna sukan ƙari yawa su da su gwargwadon yawan furta waɗannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hadisin hadisi ne akwai ramni sai ne yana da shawahid wanda suka inganta abu na shidda daga cikin falalolin wannan kalmomi su waɗannan kalmomin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba wani mumini wanda an mafifici a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fiye wanda fiye da wanda za a rayar a cikin addinin musulunci ya samu rayuwa mai tsawo yana musulmi kuma takabiri ne da tasbihi ne da tahlil ne da tahmidi ne da yawa a bayan kasa to ba mu'minin da an mafifici fiye da shi annasa'i ya rawaito wannan da imamu ahmad nasa iya rawaito shi a cikin amalul layli amal yawmi wal layla isnadin hasan daga abdullahi ibn shaddad yace an samu wasu mutum uku lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kabilar banu uzra sai suka musulunta sai annabi ya damƙa su a hannun Abu Talha a Talha radiyallahu anhu sai annabi ya tashi dibar mayaka ya tura wurin yaki sai aka dauko guda daga cikin aka je wurin yaki yayi shahada wataran wataran kuma aka koma dibar ɗaya daga cikin su aka sa cikin rundunar mayaka Yadda ya saye shi kuma gudan sai ya mutu a gida kwanci akan shimfiɗa sai tsawa ya yi mafarkin zuwa kuɗin sai ga wannan da ya mutu gida kwanci su shi kai yana gaba gare su sai zai faɗa manzon Allah mafarkin da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kaka mamaki ba wani mutum da adda matsayi wurin Allah fiye da wanda ya rayu rayuwa mai tsawo a cikin musulunci kuma tasbihi ne da takabiri ne da tahlil ne da tahmidi ne ya yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan hadisi shi na dalili akan girman sha'anin falalar wa'annan kalmomi mamutu abu na bakwai daga cikin falalar wa'annan kalmomi Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wa'annan kalmomi ya fifita su ya tattara lada mai girma da sakamako mai yawa a cikin wa'annan kalmomi a musnad na Imam Ahmad da mustadrak na al-Hakim da isnadi ingantacce daga hadisin Abi Hurairah da Abi Sa'id radiyallahu ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hakika Allah subhanahu wata'ala ya zaba daga cikin maganganu kalima ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk wanda ya faɗi wannan kalmomi za a rubuta mishi lada goma a karkare mai zunubi goma duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomin ya ce Allahu akbar ya ce la ilaha illallah da sauran duk abin da zai biyo ba wannan kalmomin Ko wani yana da wannan matsayin na lada goma karkar zunubi goma kowace kalma guda daga cikin ya ce wanda ya ce alhamdulillah ba wani mafari ba wani sanadi za a ba shi lada talatin a karkare mai zunubi talatin Allah ya ɗaukaka daraja ma'anar ya ce alhamdulillah ba wani mafari ba sabari ba ya ƙara cin abinci bai ce alhamdulillah ba ya ƙara cin abinci ya ce alhamdulillah ba wata ni'ima ta samu gare shi bai ce alhamdulillah haka kawai ya tuna girman Allah ce alhamdulillah ba wata ni'ima ta zo mishi daidai wannan lokacin to Allah zai ba shi irin wannan daraja da aka ambata na takwas daga cikin falalar wa'annan kalmomi su wa'annan kalmomi garkuwa ne da kariya daga wata rana alkiyama za su zo ranar alkiyama suna tsirar da suna kubutar da wanda yake karanta su hakim ya rawaito a cikin mustadrak da annasai a cikin amalul yawmi wal laila da wanda ba su ba daga cikin marwaita hadisi daga abi huraira radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi ya ce masa habbai kowa ya yi maza maza ya dogar kuwa sai sai suka ce ya manzo Allah mayaka suka tun karo mu yaki za yi ya ce a garkuwa daga wuta ba garkuwa daga kibiya ko tsaran takobi ko ko sukan mashi ku ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan wa'annan kalmomi sukan zo ranar alkiyama suna masu hukutarwa suna masu tseratarwa suna masu kariya daga mai fatarsu daga wajen jahannama kuma su ne abubuwan gabatarwa kuma su ne albakiya su saliha abu na tara daga cikin falalolin nan kalimomi su wa'annan kalimomin sukan zo su taru su yi gurguzu a ƙarƙashin al'arshi suna cewa ya Allah wani ya Allah wani kai da kai ta faɗin su kai ta karanta su to wayannan kalimomin, gwargwadon wanda kai yau da gwargwadon haka za a ga su kamar kudan zuma sun yi yobu sun tsaye karkashin al'arshi kowanne suna cewa ya Allah wani ya Allah baya mantuwa amma su ne maka kamun kawa su ne maka neman ceto ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wani ya Allah wani sunan kai da kakkara kaga wannan daraja ta mai girma da falala mai yawa abu na goma daga cikin falalar wayannan kalimomi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa wayannan kalmomi suna da nauyi a mizani ma'aunin ayyuka nauyi gare su bare da gaske an nasa iya rawaito a amalin laila wallahi amalin yawmi wallaila da ibnu hibban a cikin sahihin sa da hakim da sauran marwaita daga abi salma radiyallahu anhu yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama da kyau da kyau sai nuni da hannuwa ne yanzu sa kalmomi guda biyar yake kalmomi guda biyar menene mafi nauyin su akan suke ni ranar alkiyama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da kuma juriya da hankuri ga mahaifin da Allah karbi ɗa ne yana matukar so ne kuma ya hankuri ya nemi lada a wurin Allah shine na biyar na goma sha ɗaya daga cikin falalar wa'annan kalmomi wa'annan kalmomi duk sanda ba ya faɗi kalma guda daga cikin su matsayin yayin sadaka muslim ya rawaito a sahihinsa daga abi zarra radiyallahu wasu jama'a daga cikin talakawan sahabbai sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah masu dukiya sun kwashe lada suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi suna sadaka da sauran dukiyar mu ko ba mu da abin da za mu yi sadaka sai manzo Allah ya ce ashe Allah bai ba ku abin da za ku sadaka da shi ba kowane subhanallah sadaka ne kowane Allahu akbar sadaka ne kowane alhamdulillah sadaka ne kowane la ilaha illallah sadaka ne horo da alkhairi sadaka Hanyar daga abin ke sadaka har a ɗayan al'aura ɗayan ku akwai sadaka ta ce ya manzo Allah ɗayan mu zai biya bukata sai ya zo shawar rayuwarsa kuma ya zo shi lada ya ce ku bani labari da zai sanya al'aura ce a cikin haramun shina da zunubi kamar san ce eh haka ne in ya sanya ta a cikin halal zai samu lada su talakawa sun yi zakar ba wanda za a yi a sadaka sai da dukiya ga su kuma sun kaha su sadaka don ba su da dukiyar lalurar kansu mata ishe ishe zai su ɗiba su ba wani sai manzo Allah ya karantar da su ai waɗannan kalimomi zaɓaɓɓu suna cikin abin da mutum zai karanta ya zama ya yi sadaka to amma a nan malamai suna kashe daga wanda Allah ya hore ba abin da zai ɗiba shi sadaka na abinci ko dukiya ko sutura ko makamancin haka ya laƙe ma waɗanga kalimomi ya bar diba abin ne ya sadaka yana daga cikin maki da shedan sai zama ga abin da ya sai ya hana mayi ne sai ya sa kai na kasa gari shi sai ka shige masallaci kai ta subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ga talakawa kewaye da kai ga ka da hali za ka maka masa da abinci ko kuɗi ko sutura abu da goma sha biyu daga cikin balalolin wannan kalmomi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sanya wa'annan kalmomi madadin karanta alqur'ani a cikin sallah ga wanda bai iya karanta alqur'ani abu dawud ya rawaito da annasa'i da daru kutubi da sauran maruwaita daga ibn abi abi abi aufa yace wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ban iya karanta komai daga cikin alqur'ani ka sanar shi ne abin zai ishe ni bukatun alqur'ani a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi cewa idan ya kabbarta sallah tunda bai iya karanta qur'ani yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shi kenan ya isar mishi madadin karatu alqur'ani wannan ya nuna daraja da girma da falalar wa'annan kalmomi zama su madadin karanta alqur'ani a cikin sallah ga wanda bai iya karanta alqur'ani sai wannan mutum ya danke hannu ne ya ce ya manzo Allah to wa'annan kalmomi na yaba Allah ne ni kuma ina da bukata ni zan ce a cikin sallata ya ce ka ce Allahumma firli warhamni wa atini warzuqni wa hadini sai wannan balaradan kawai ya danke hannu ne ya hita annabi ya ce wallahi wannan ya cika hannayensa da alkhairi ya ku bayan Allah wayannan kalmomi da suka tattara wannan falala mai girma wannan falala mai girma ita zo a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da wayannan kalmomi masu daraja masu falala duk wanda ya lura da wannan falala da ta gabata zai samu cewa lalle wannan falala ta kai ta kawo lalle akwai daraja da girma da tsarki da zaɓuwa ƙarƙashin wa'annan kalmomi daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yunkurar da bawa shi yawaita karanta wa'annan kalmomi don neman yarda Allah da samun falala Allah da kuma samun sakamakon wa'annan kalmo a falala da Allah ya alƙawanta a harshen manzo ne sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ya haɗa dalili akan girman daraja waɗannan kalmomi da haka sha'anin da yawan amfanin su da kuma abin da zai dawo gabawa na alkhairi a tarbiyyar karanta su da da su malamai suka ce yana yiwa abin da asirri a cikin wannan falala mai girma Allah shi adda sani abin da aka ambata daga wasu daga cikin ma'abuta ilimi cewa sunayen Allah tabaraka wa ta'ala dukkaninsu sun tattaru sun naɗiɗe a ƙarƙashin waɗannan kalmomi guda sunayen Allah subhanahu wataala wanda aka sani da akwai sunayen da Allah ɗaya san da su to dukkanin su ma'azin su tana iya shigewa a cikin wayannan kalmomi guda huɗu suka ce saboda sunayen Allah saboda subhanallah kalimar subhanallah yana iya dadewa a ƙarƙashin da duk abin da yake suna ne na tsarkake Allah duk abin da yake suna ne mai fassara tsarki ga Allah tsarkakewa ga Allah ya shiga a cikin subhanallah saboda duk wata kalima ta wani suna Allah subhanahu wata'ala da karkaranta da ma'anar tsarkakewa ga Allah subhanahu wata'ala kalimar subhanallah ta haɗe shi sarki ya tabbata ga Allah saboda haka al-quddusu assalamu irin wayannan sunaye na Allah masu nuna tsarkaka Allah da kukuta ta daga dukkan aibi da na ƙasa suna iya shiga cikin lafazin subhanallah ita kuma alhamdulillah ta tattaru akan tabbatar da dukkan nau'in kammala da Allah subhanahu wata'ala kammala a sunayensa kammala a sifofinsa lokacin da kace alhamdulillah ka miƙa kammala ka furuci da kammala ka sakankance da cikakkar kammala ga ubangiji Allah subhanahu wata'ala a sunaye ne a sifofi ne kammala da ba su da ragowa ko na ƙafi a sunaye ne da su lokacin da ka kace wallahu akbar a cikin wannan kalima akwai girmama Allah subhanahu wata'ala da darajar tashi kuma Allah subhanahu wata'ala shi kadai ke iya kididdige yabo da girmama da darajantawa a gare shi la nuqi faran alayk anta kama asbayta ala nafsik to kace Allahu akbar saboda ka duk wani girma duk wani matsayi na isa duk wani matsayi na kammala da daraja kacin gina shi ga Allah subhanahu wata'ala cewa Allah shi ne mafi girman duk wani abu mai girma tasbihi tsarkake Allah ne subhanahu wata'ala ga duk abin da bai cancanta a gare shi ta hamidi ko tabbatarwa ne ga nau'i na kammalar Allah subhanahu wata'ala a sunaye ne da sifofi ne da ayyuka shi kuma tahlil la ilaha illallah ya kunshi tsarkakewa ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala da kadaita shi da bauta da barra daga shirka wanda ikhlasi shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya horo da shi a haɗe da ibada wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budullah mukhlisina lahu din ba umurce su ba sai da su bauta ma Allah shi kadai kadai ta Allah da bauta hazabu tauhid tauhidi kenan mukhlisina lahu din tare da ikhlas sadda zaka gabatar da bautar Allah subhanahu wataala a magance ko a aikace da tsarkakakkan niyya da ingantaccen manufa da kuduri ƙullalle, akan cewa don Allah shi kada kai ba don a gani ba ba don a ciya ba ba don a yaba ba wannan ikhlasi ya shige a cikin wannan kalima ta alhamdulillah haka barra daga shirka wanda Allah subhanahu wataala ya yi kira wuri daban-daban a cikin alkur'ani da magwaji shirka kun nisance ta kuma ya bayyana ƙarshen sakamakon shirka mafi muni ga dukkanin aikin da yake sa a Allah subhanahu wataala ko ka nisanta bawa daga ubangiji inna kuma yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah subhanahu wataala ce tabbas haƙiƙa duk wanda ya hada wani da Allah yayi shirka hakika Allah ya haramta mai shiga aljanna tare da zaman Allah ar-Rahman ar-Rahim amma Allah ya haramta ma duk wanda ya shirka shiga aljanna ba ya shiga aljanna sam sam sam haramun to hurta wa'annan kalmomi shina sabunta tauhidinka shina karfafa tauhidinka shina inganta tauhidinka shina bunƙasa da tauhidinka a cikin zuciyarka kon kuma wa'annan kalmomi kuma ya sa harshen kai zama ɗanye shar ga ambaton Allah kuma ya zama kana tare da Allah da Allah subhanahu ta'ala ce wanda ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'a mafi hairi daga cikin jama'a wanda ya ambace ni zai ina tare da shi Allah yana tare da mai ambato ne to duk tsawon zaman da kai kana mai mai tsawon nan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ko wallahu akbar ya fara wala haula illa a wata riwaya shikenan duk tsawon zaman da kai kana maimaita waɗannan kalmomi daidai wannan lokaci kana tare da Allah subhanahu wa bai tsakani da Allah menene mafi girma waɗannan kalmomi menene mafi darajar sha'anin menene mafi yawan alkhairin da Allah ta tara a cikin ana kiyasta wannan da wurudda da zikirkin bid'a ko na shirka waɗanda ka iya nisantar da ɗan adam daga ubangiji ne su kusantar da shi zuwa ga shaidan su sanya ya shina wa Allah kangara shina bijire ma sunonin manzon Allah yana kyamar karantarwa manzon Allah sai ka samu wani shina ta gunguni shina ta gunguni shina ta lallallar da halshi da lafuzar da ba su da ma'ana za ka ji wani ya ƙaurace a cikin darensa ko ranarsa a wurin ibada a masallaci ko wani bangare yana ya rauka ya yi ya rauka ya yi bai san abin da ya kira ba bai kire Allah ba ya kira wannan Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ce fala tad'u ma Allah ahada baka kire kowa tare da Allah yana ɗaya da wanda za a lakanta ma zikirin shaitan da wurdin bid'a makikum makikum kaskuntum ma amintum ko dai ka kasurtun yana ɗaya da wanda za a lakanta ma karatun kundin shaitan da zikirin bid'a in kaji kaji in bari bari bulkuti bulkuti sakuti sakuti ko ka zo wurin malaman bid'a malaman cibbo su lakanta ma wani abin da zaka karantawa da bai da alaka da manzon Allah a ce ka karanta shi dubu shidda da dari shidda da sittin da shidda ko ka karanta shi dubu hudu da arba'in da hudu dubu hudu da dari hudu da arba'in da hudu ko a ce ka karanta ya sun so dubu ko a ce ka karanta ya sun so ɗari ko a ce kuma sannan bayan an ka karatun ya sun so ɗari ko dubu ko an yi jinga da kai zaka da a karanta ma bisa ga fawon nayin sannan a ce kuma sai kayan ka kaji ko sai kayan ka bunsuru ko sai kayan ka rago wani ma sai kayan ka maraki sannan a kallafa ma tsawon turare mashahuri wanda ba a san shi ba fi duniya wani haka a faɗa ma suna wani turare wanda ƙarya ne haka kawai malamin sai haɗa wasu kalmomi ya ce turare na ya ce mai ka tsohon mai turaren kafkabu ka ta kano baka samu kafkabu ba ka yawo ci kasuwa sakwato babu kafkabu sunan turare na kuma ƙarya ta babu shi haka dai haɗa kalimomi wani malamin ya yake ma wani ya ce ya tsohon tufafin jini tufafin jini duk duniya babu turare da aka cin haka haka kawai zaka ka kalimomi ne ka buga mota kai kano ko kai sautu a tsawon tsohon ka babu shi a yawo duk dukkan sunan turare babu shi sai ce to shi ɗaya sai yadda zai yi sako a tsawon shi amma tun da ka zo Kano ka zo ina babu shi za ka ɗauki mai sauƙi na da haka an ce maka rabin miliyan yake zaka alhali damfara turare mai tsada na ƙarya to irin wa'annan sharkun da duk sanda muka bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalmomi masu tsarki waɗanda ubangiji Allah ya tora mu akan su to babu shakka sai mun shiga cikin sunkurun jahilci sunkurun dajin jahilci da sunkurun dajin karance karancen murudda da zikirkiran da ba su da alaka da manzo Allah da manzo ne subhanahu wa ta'ala ya ku bayan Allah mu tsoron Allah mu ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mu'az bin jabal kakkabari bayan ko da sallah kace Allahumma inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik ya ubangiji Allah kake mu kina akan ambatonka da gode maka da kuma kyawun bauta maka to zikirin Allah subhanahu wataala yana cikin abubuwa da hakukan da bawa zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala Allah ka hore mana ambatonka ka kusantar da mu zuwa gare ka albarka da Qur'ani ya ubangiji Allah ka sa mu musulmi da musulunci ya ubangiji Allah ka isa mana ga sharrin makiya musulunci da makirci Allah ka taimake mu akan ambatonka da godiya gare ka da bauta maka bauta ingantacciya Allah ka sanya mu cikin masu ambatonka masu godiya ga ni'imarka Allah ka sa mu cikin masu gadon gidan aljanna Allah ka gafarta mu dukkan jama'a musulmi Allah ka sauke musulmi al'amuran Allah ka ba mu alherin duniya da lahira wanda mun kusa da wannan musulmi ba ka kare mu daga sharrin duniya da lahira wanda mun kusa da wannan musani ba هذا وصلوا وصلوا وسلموا على مؤدب الناس الخير الذي رفع عنا به الضير الذي رفع عنا به الضير محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واكفنا شر أعداء الإسلام ومكرهم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا ذاكرين لك اللهم اجعلنا لك ذاكرين ومن أمائك من الشاكرين وجعلنا من ورثة الجنة النعيم وجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين اللهم اجعل للمسلمين أمورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Thank you.